Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Alhamis 22 ga watan Satumba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. Yakin Rasha a Ukraine ya ɗauki sabon salo a jiya Laraba a taron Majalisar Ɗinkin Duniya bayan wani babban mataki da shugaba Vladimir Putin ya ɗauka. 'Yan ƙasar Rasha da dama ne suka yi gaggawa na siyan tikitin fita da ƙasar banda na dawowa bayan da shugaba Vladimir Putin ya bada umarnin fada da ɗaukar sojoji musamman tsaffin sojoji waɗanda suke da horo saboda yaƙi a Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden ya shaida wa babban taron zauren Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Laraba cewa Amurka na neman zaman lafiya da kwanciyar hankali a sassan mashigin tekun Taiwan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazum ya gabatar da jawabi a zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya na bana inda ya taɓo batutuwa da yawa ciki har da tsaro da kuma sauyin yanayi. Bayan haka za ku ji cewa rundunar sojojin najeriya ta ja kunnen masu ruruta wutar rikicin siyasa a kasar wannan na zuwa ne yayin da ake gab da fara shirye-shiryen zaben shekarar 2023 masu ruwa da tsaki sun yaba da wannan kira don abu da tsaro ta yi ya yi daidai kuma abin da ya sa nake goyon bayan ta haka wato daga baya bayan nan ta tashi sosai ta himmatu sosai wajen ganin cewa ta murkushe wayannan ta'addancin da ake sako sako da lunguna lunguna a arewacin kasar nan to muna tafa da karin bayani nan gaba sannan kuma za ku ji cewa a yayin da ake gab da fara yakin neman zaɓe ga dangada a ƙarshen wannan watan na satumba jam'iyyar apc ta yi wani taro a jihar neja don duba matsalolin da jam'iyyar ke fuskanta Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yakin Rasha a Ukraine ya ɗauki sabon salo a jiya Laraba a taron Majalisar Ɗinkin Duniya bayan wani babban mataki da shugaba vladimir putin ya ɗauka putin ya faɗa a wani jawabi da aka yada ta talabijin ga al'ummar ƙasar a safiyar jiya laraba cewa idan ana barazana ga wasu yankuna na ƙasarmu ba shakka za mu yi amfani da dukkan hanyoyi don kare rasha da mutanenmu wannan ba cika baki ba ne a new york na amurka shugaba joe biden ya ce irin wannan barazana na makaman kare dangi na nuna rashin kulawa ga nauyin da ya rataya akan moscow karkashin dokokin hana yaduwar makaman kare dangi. Biden ya kuma soki shirye-shiryen Putin na fada da daukan sojoji dubu ɗari uku da gudanar da zaben raba gardama a yankuna hudu na Ukraine da sojojinsa ke rike da wasu yankuna. Babban jami'in harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya ce ministocin harkokin ƙasashen wajen kungiyar EU sun amince da ci gaba da kuma ƙara yawan tallafin soji da suke baiwa ƙasar Ukraine da kuma yin nazarin sabbin matakan takunkumai da za a kakaba wa ɗaiɗaikun 'yan rasha da wasu sassa na tattalin arzikin rasha burol ya shaida wa manema labarai da yammacin jiya laraba bayan ya kira wani taron ministoci na musamman a birnin new york cewa har yanzu akwai buƙatar wakilan ƙungiyar eu su tantance cikakkun bayanai kan matakin takunkumin amma yana da tabbacin za a samu goyon baya na bai ɗaya ya ce yana da muhimmanci ministocin su gana tare da aika sako mai karfi a daidai wannan rana da shugaban rasha vladimir putin ya ba da sanarwa na faɗaɗa ɗaukan sojoji da ke jiran ko ta kwana kuma putin yana ƙoƙarin lalata ukraine borel ya ce banda tsananin wahalhalu da har-harar rasha ya kawo wa al'ummar ukraine kuma rasha ta zaɓi ƙara tsawaita asarar yaƙi ga al'ummar ƙasarta To madalla kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotanninmu. A yau Alhamis ne shugaban Nijar Muhammad Bazum ya gabatar da jawabi a taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya na wannan shekarar da ke gudana yanzu haka a birnin New York. Shugaba Bazum ya taɓo batutuwa da yawa da suka shafi ƙasarsa ciki har da tsaro da sauyin yanayi. Kamar yadda za a ji a hirar da na da Sarfila Hashim Gumel da ke birnin New York yanzu haka. a yau shugaban nijar ya buɗe taro da jawabinsa shine na farko wanda ya yi jawabi kamar yadda kika sani ji shugaban najeriya ne ya buɗe ranar kuma ya kawo batutuwa a jawabinsa da suke damun ƙasarsa musamman na sauyin yanayi kin san yadda Nijar take fama da matsala irin ta sauyin yanayi mm. da tsaro to da duk wani ayyukan tsaro da suke yi a yankin tafkin Chadi wanda ya hada da Najeriya Nijar Kamaru da Chadi To shugaban Nijar ya yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya kamar sauran shugabannin ƙasashe yadda suke fitowa su bayyana abubuwan da suke damun 'yan ƙasarsu da kuma hanyoyin da suke ganin Majalisar Ɗinkin Duniya ya kamata da ɗauka da hanyoyin da za a samar da jin daɗi ga mutane na duniya da abubuwan da suke buƙata. Hmm. To bayan shugaban Nijar kuma waɗanne shugabanni ne za su yi jawabi a yau? To a duk da yake yanzu haka ana cikin kan jawabin. To sauran kasashe da suka yi jawabai sun hada da Botswana akwai Congo da Rwanda wanda su masu yi kira da abar wannan yaƙi da ake na Rasha. Wanda sanin ki ne sun nuna cewar da yake shi ne makasudin matsalar da ake fama da ita karancin abinci da makamashi da dama dai sauran wasu abubuwa da suke addabar yankunan Afirka musamman abinci. a gaida Sarfila Hashim Gumel har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashin labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya shaida babban taron zauren Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Laraba cewa Amurka na neman zaman lafiya da kwanciyar hankali a sassan mashigin tekun Taiwan kuma tana ci gaba da yin adawa da sauye-sauye na bai ɗaya a cikin halin da ake ciki ta kowane ɓangare. wannan dai shine karo na farko da wani shugaban amurka mai ci ya fito fili ya bayyana manufofin amurka game da sin da taiwan a jawabinsa a majalisar ɗinkin duniya tun shekarar 1971 ya ce za mu yi amfani da mu wurin warware rikice-rikicen cikin lumana muna neman tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigin tekun taiwan mun ƙudiri aniyar tabbatar da ƙasar sin guda ɗaya wadda ta taimaka wajen hana rikici shekaru arba'in kuma muna ci gaba da adawa da sauye-sauye na bai ɗaya a yadda ake daga kowane ɓangare har ila yau amurka ba ta goyon bayan 'yancin kai na taiwan a yau alhamis ƙasar koriya ta arewa ta musanta aikewa da makamai zuwa ƙasar rasha inda ta zargi amurka da yada jita-jita game da sayar da makamai don ɓata sunan pyongyang Jami'an Amurka a farkon wannan watan sun ce Rasha na cikin shirin sayan miliyoyin rokoki da manyan bindigogi daga Koriya ta Arewa don amfani da su a fagen daga a Ukraine. A cikin wata sanarwa da aka buga a kamfanin dillancin labarai na Koriya ta Arewa KCNA, wani jami'in ma'aikatar tsaron Koriya ta Arewa ya yi watsi da zargin na Amurka. Mataimakin babban daraktan ofishin kula da kayan aiki na ma'aikatar tsaron Koriya ta Arewa ya ce, ba mu taɓa fitar da makamai ko alburusai zuwa rasha a baya ba kuma ba mu shirya fitar da su ba a cewar sanarwar C.N.A. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu Yanzu da ake gab da fara hada-hadar babban zaɓe na shekarar 2023 a Najeriya. Rundunar sojojin ƙasar ta fara jan kunnen masu rura wutar rikici a sassa daban-daban na ƙasar da su yi wa kansu kiyaman laili domin kuwa rundunar za ta ɗauki duk matakin da ya dace kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. That the 2023 electioneering soon commence, it's important that I also reiterate that Nigerian Army under my watch remains loyal to the Constitution of the Federal Republic of Nigeria on behalf of the officers and soldiers of Nigerian Army. Babban hafsan hafsoshin mayakan Najeriya kenan Laftanar General Faruk Yahaya ke bayanin cewar kwanan nan za a fara hada-hadar babban zaɓe na shekara ta 2023. Yana da kyau a jaddada cewar rundunar sojojin Najeriya za ta ci gaba da kasancewa mai biyayya ga kundin tsarin mulkin najeriya a madadin hafsoshi da sojojin najeriya baki daya ina jaddada kudirinmu na ci gaba da kare 'yanci da ɗaucin najeriya sannan za mu ci gaba da aiki tare da sauran rundunonin sojoji da mahukomin tsaro wurin samar da kyakkyawan yanayi na gudanar da shi wannan zaɓe General Faruk Yahaya kazalika ya kuma ja kunnan masu rura wutar rikici a sassa daban-daban na ƙasar nan. Let me see this opportunity to advise those fueling crisis in various parts of the country to desist ya ce bari in yi amfani da wannan dama wurin yin gargaɗi ga masu rura wutar rikici a sassa daban-daban na najeriya da wa kansu kiyamun leli domin kuwa rundunar sojin najeriya a cikin ikon da kundin tsarin mulkin najeriya ya bata za ta ci gaba da tabbatar da cewar duk 'yan kasa masu bin doka suna gudanar da harkokinsu ba tare da tsoro ko fargaba ba tuni da masu ruwa da tsaki irin su bashir dan musa ke ganin wannan mataki na rundunar mayakan najeriya abu ne da ya dace ya kamata duk mutanen da ke da wasu aƙida na neman ta da zaune tsaye a ƙasar nan to ya kamata shi wa allah shi wa annabi su mai da makamansu a cikin kube yanzu ba lokaci bane za a ja hankalin jama'a na ɓatanci ko kuma ƙoƙari a ga cewa an kawo fitina a cikin al'umma don abu da ya tsaro ta yi ya yi daidai kuma aikin ta ne akan ta haka kuma abin da ya sa nake goyon bayan ta haka wato daga baya bayan nan ta tashi sosai ta himmatu sosai wajen ganin cewa ta murkushe waɗannan ta'addancin da ake sako sako da lunguna lunguna a arewacin ƙasar nan tumbana arewa maso yamma ka kuma ina ganin cewa idan suka ci gaba da wannan yunkurin da suke yi ina ina ganin za a ƙara samun sauki sosai bangaren tsaro saboda za a sake samun natsuwa wajen autar da zaben da ake son a yi na shekara mai zuwa dubu biyu da ashirin da uku idan ta ci gaba da wannan abin take na yanzu za a samu za a sauki kuma aka samu sauki za a yi yin zaɓe cikin lumana a wuraren da ake ganin cewa zaɓen yana iya yana iya gagara a yanzu yanzu dai abin jira gani shine irin karin rawa da sojojin za su taka wurin taimakawa hukumar faran hula domin gudanar da babban zaben a daidai lokacin da sassa daban-daban na najeriya ke ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya a gaida hassan mai na kaina Jam'iyyar APC ta yi wani taron jihohin Arewa ta tsakiyar Najeriya a birnin Mina da ke jihar Neja da nufin shawo kan matsalolin da suka dabaibaye jam'iyyar kafin babban zaben shekarar 2023. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana. A yayin da wa'adin kama yakin neman zaɓe gadan-gadan ya yi a Najeriya a ƙarshen wannan wata na Satumba, kamar yadda hukumar zaben Najeriya ta ayyana, jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na gudanar da tarurruka daban-daban da nufin ƙara ɗinke duk wata ɓaraka da ke tsakanin 'ya'yanta domin tunkarar babban zaɓen na baɗi. Akan haka ne ma jam'iyyar ta apc ta gudanar da wani taro na masu ruwa da tsaki a apc a jihohin arewa maso tsakiyar najeriya mataimakin shugaban apc na najeriya mai kula da jihohin arewa ta tsakiyar Alhaji Ma'azu Bawari Jau ya ce suna da tabbacin shawo kan duk wata 'yar matsalar kafin babban zaben na baɗi. Kamar yadda shugabanmu His Excellency Sanata Abla Adamu ya gaya mai Najeriya da 'yan fati cewa insha Allahu kahin zaben 2023 insha Allah duk wani dan gutun matsala da dan gutun kace na ce a fatinmu insha Allahu zamu kai karshe. to shi za ka mun zo yau mun tattauna da su mun ji abin da ke musu ciwo kuma in Allah da abun mai sauki. A nashi gefen kuwa mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Muhammad Ahmad Ketso ya ce za su tunkari babban zaben tamkar yaƙi. Zuwa wurin zabe kamar yaƙi ne lokaci in an gama sai mu zo mu rungume juna. Amma da zan fahimce a ah, ai wanda yaya na ne, a ah, wannan kaza ne, wannan ba ruwa da wannan. Wasu daga cikin mahalarta wannan taro dai sun yi tsokaci. Sunana Comrade Ambassador Suleiman Abdullahi, State Youth Leader na APC na Niger State. Abun da na ce muke so yanzu daga wurin da za a fara tarin na kuriyar ma da ake nema. ya kamata mu ma muna zauna a wurin in short ma ya za a yi kwamiti na youth a ce ba youth leaders ne za su dinga heading kwamiti din na ba kuma da matasan za a je ana magana so na gaya musu daga can federal ari zuwa kasa za a yi tarin na kwamiti na youth mobilization ya to youth leaders su ne za su dinga heading to sina na honorable isa umar aliyu ni ne shugaban masu lalura na jam'iyyar apc na jihar niger to babban matsalolinmu shine na farko dai kamar da na fara cewa rijiya ta ba da ruwa guga hana har kwanan gobe in ka zagaya jihohin najeriya ga baki daya har gwammamu ma da muke a jihohi yan uwana masu nakasa da suke kananan hukumomi tamkar ma su ba sa ci ba a ma yi da su din ne an zo daukan shawara na abin da za a kai ga jam'iyyar apc haka zalika da dama daga cikin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsu a wannan taro sun yi fatan gwamnatin apc a ƙarƙashin jagorancin muhammadu buhari za ta kammala duk wasu ayyuka da ta fara a jihar Niger a ciki har da tashar ruwan baro. Mustapha Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a nigeria. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makonni biyu da suka gabata, kun ji ra'ayoyin mutane daga jamhuriyar Nijar kan rigakafin zazzabin cizon sauro da hukumomin lafiya a kasar ke badawa a ƙoƙarin da suke yi na kawar da zazzabin cizon sauro a ƙasar Inda a wannan makon shirin zai tattauna da shugaban sashen yaƙi da zazzabin cizon sauro na ma'aikatar kiwon lafiya a jihar Maradi don jin mahimmancin rigakafin da kuma sakamakon da ya fara haifarwa a hirarsu da abokin aikina da ke Maradi wato Mansur Sani. sunana jejuna eh, ke kula da yaƙi da fasassarar cizon sauro cikin jam kuma ma'aikatar mai ita ce direction regional de la santé publique de la population et des affaires sociales. ne za ku ce game da rigakafin ah, zazzabin cizon sauro da ake yi wanda ake kira da suna cps me manufofin shi ko kuma menene ya kumasa cps dai shine shi ne prophylaxis du paludisme saisonnier eh, abin da aka ne rigakafi na masassarar cizon sauro lokacin damana kuma lokacin damana ma lokacin da ruwa sun ka bunƙasa kwarai ana ruwa ko da yaushe inda masassara ke ta'azzara tana damuwan jama'a kuma wanda ta yi damuwa su ne mata masu juna biyu da yara kankana daga sabon haihuwa zuwa shekara biyar ita ma'ana cps ma'anar gari ya kai kun san ana cikin kokowa baɗa allo. a buƙatar kai duk da yake an same ta amma gwamnatin mama tana nan tana yunkurin da dan magunguna da dan alluran wanda za a fara ana cikin jiran wannan kahin wannan ya samu sai an ka samu ga a ta kai masu sarki don sauro ta ba da kwayoyi abu ne wanda ba Nijar ne kare kai shi kasashe da yawa na yi ne nan duk kasashen da kun sani wanda kewaye da mudu suna yin shi tsare kuma gaba ɗaya ne muka yi su yanzu na kun muna cikin zuwa gai na uku to in ka ta benin sai ka iska yana shi shi daidai da yi dai in ka ta burkina ka iske shi daidai yanzu suna can suna rabu ne in ka ta kwata dibar haka a halin ne mukan shi ba a iya shanje din da in ka ga an sako kwanakin da za a yi shi to in ka kewa cikin kasashen duk kwanakin da yi shi ne yasa kun ga wani bi ba a iya gudawa shi cps yau za ne waye ma mutane kai abin da gani da ita magani ne za a ba yaro so uku za a ba shi kowane wata da rana ɗaya a ba shi gaban likitoci shahadi yanzu sauran gobe ko shi za ta ba shi daidai wannan lokacin shi shanyi kun ban da gobe haka kuma san an yi tsawon wata hudu ana shi yanzu ma akwai wasu gundumai inda an ka kara wata guda guda kamar yanzu da tasawa da nan maradi cikin garin maradi wata biyar za a yi shi kenan nan maradi da tesawa sai an kai november anan to me haka ke nufi likita wato abin da aka ni wannan maganin in an ba yaro shi ya sha wata guda za shi daidai shi na aiki cikin jini ne kafin ta kare wannan aikin sai a zo a sa tourism dos ta ci gaba da wancan ta kama inda wancan na ya tsaya ita ta ci gaba da wannan in an kai sati hudu kafin wannan shi ida kariya an zo an ba da na uku kuma an kai wasu sati hudu kuma kafin wannan na uku hikari na hudu ya zo haka za a ta yi sai an kelkusurta wayo ne ake mata mana ko da yaushe cikin jinin wa'annan wanda ke ba maganin na yaran na sabon haihuwa zuwa ba sabon haihuwa ba ne daga wata uku ne zuwa shekara biyar ko da yaushe cikin wannan lokacin akwai maganin cps cikin jinin su to matsawar kuma muddin akwai wannan maganin babu yar za a yi kwayoyin masassarar cizon sauro su na cikin jinin yaro balle shi masassara. wani irin bambanci ko canji aka samu daga shekarar bana zuwa bara. a yan kundi banzu kullum war haka da kwanta gidan likitoci da da an ta gidan likita za ka ganin yan malati wasu kwance kasa wasu zamanin ga sunan son cika likita ma likitocin su kan zama ba san wa za su yi su a yi ta aiki haddari to yanzu ko ta ku kewaya gidajen likita kahin karhe sha da yan kuga in kuga nan malati ɗaya ɗaya ne za ku gani tun da an kama da cps an ciwo kan wannan matsala kuma babban masassara irin wanda sai an ta gina hospital yanzu babu ta ta gara ba ake cin mai babu su da in ka ta yi pediatric hospital bisa gado guda sai ka iske yaro shidda ko bakwai bisa gado guda ba banda da wanda a kasa da zamne ɗakunan ma ba ɗakin na pediatry ba ya ɗaukar adadin yaran da ke zuwa kun gani yanzu in ka tafi pediatry wuce baka iske yaro guda ɗaya bisa gado ai ko an ci gaba kwarai wato kun ji cps wanin yanzu matsalar da muke samu guda ce za ku ganin yaro akwai ɗaya ɗaya wa'anda ana ba su ma. suna zuwa ana ba su maganin cps amma sai ku suna masassara to wa'annan na tabbata da can gida kun san na ce muku ana ba da kwamfirmi wa'anda Ko yaro za ta ba da can gida to mun bincika mun ga uwayen yara ba su bin wannan umarni sai su koya magana a ce bari a aje magaji ne in ba lahiya a shi ko ko za a je kai dai ba dai su ba da wannan magani shi ka sa tun da ai na kwatanta muku son ne aka a samu concentration din wannan maganin cikin jinin yaro tsawon wata hudu ce ko da yaushe a kwace ciki yadda ita su kwayoyin ba su shi ko sabruwa zuwa ce ke ka ba iko. to an zo an ba da so ɗaya kawai da sai an samu wannan ukun za a samu concentration cikakka cikin jinin yaro to dan an ba so kaɗai so guda dai ba ba wannan salon biyu gida an yakin banza to shine muka jawo hankalin uwayen yara kar su yi wasa da wannan in sun ka rike daidai yadda an likitoci sun kwatanta musu da waya ne kwarai za a samu masasara da waya. Dan an waiwaya akan zazzabin cizon sauro a wannan jiha ta maraɗi da ma ƙasar Nijar baki ɗaya misali. an sati biyu da sun kauce mun yi kwana mun diba mun yi wannan lissafi mun diba mun ga wajen turwasan mil ka turwasan mil dubu ɗari uku an ka samu raguwar su gaba da banin banak kenan inda ma kuna su yi rudin ministan lasanta shi ma ai yayi wani pound press inda ya gwadi cikin kasar ta Niger gaba ɗaya an samu raguwar da kusan rabi na musassar cizon sabro dangance da bara da sauran shekaru sun kauce kenan kun ga yakin da muke musassar cizon sabro lalle yana da riba ana ci gaba kwarai gari. To likita wani irin kira za ku yi ga al'umma ko kuma jama'a dai baki daya akan yadda ya kamata a yaƙi wannan ah, masassara ko zazzabin cizon sauro a wannan jiha da ma ƙasa baki daya. kamar da zan faɗa muku kun san masassarar cizon sauro yaƙi da masassarar cizon sauro mu likitoci mu manya kaɗan da mai da mu kadai in jama'a ba ta kama ba baya za a kai ku ji ba ku gani gwamnati na yunkurin ta iri iri kun ga shine laban gidan sanyi ba a daɗe ba an kai laban gidan sanyi an ɗauki nauyin masassara da babba da yaro kyauta ne gidan likita an ɗauki wannan nauyin gwamnati ta ɗauki wannan nauyin kuma yanzu bisa gare yaki to amma mu abu guda ne muka so ga jama'a su gane da su ma sai sun kawo nasu kokari kokarin da muka so gare su shine na kyautata mahalli wannan dauda ta ta yawa cikin gari da cikin karkara da wani shirke-shirke cikin gida ka zo cikin gari ka iske in baka hankali sai ka faɗa gidan wani saboda diban ga gona ce a shewaye kai an shirke bayan gida an shirke cikin gida sai ka hada cikin gida mutane to wannan shirka hakin cikin gari shi ke kawo sabro bayan ya ke hitar cikin gari yau jama'a su diba su gani wannan yan hakin ka shirka bayan gidanka ta yana nawa za su yi sarai in dan kai kamar da sosai nawa za ka kashe abin da za ka kashe ya goma dan wannan hakin da ka shirka gidan duk da ba bai wuce ka yadda dame dame biyar ba to in an kama yaro gidan likita ko yaro ko babba abin da za ka kashe ya yawa gari duk da yake ce eh, an ce kyauta ne ko kudin mota zuwa gidan likita da abincin na zaka ce kun gani don haka riya ka haya magani a kyautata muhalli a bar ke cikin gida wasu kwankwana da wasu sakaini da wasu korai ko kuma guntun tukane da ke cuka da rayuwa ai nan sabu ka zuwa yana labiya shina bunƙasa wannan ɗayan ruwan da ku gani wani bi cikin randa wannan ɗayan ruwan masu ya sabulu ne ke nan a ke bakin kiran da muka ma jama'a kenan to likita mun gode masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani sai kuma ni Hauwa Umar da na gabatar nike cewa ku tare mu a wani makon dauke da sabon shirin lafiya uwar jiki mu huta lafiya. Madalla a gaida Hauwa Umar yanzu kuma bari makarantar muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau saƙo ne daga Ashiru Usman daga jihar Jigawa inda ya ce salam VOA Hausa don Allah ku isar min da saƙona zuwa ga gwamnatin jihar Jigawa da masu da shuni da ma kungiyoyin ƙasa da ƙasa na neman kawo ma al'ummar masarautar hadeja agajin gaggawa a bisa ibtila'in ambaliyar ruwa da take ci gaba da laƙume dukiyoyin biliyoyin nairori domin wallahi al'ummar masarautar suna cikin halin rudani da rashin tabbas duba da cewa har yanzu wannan lokacin ruwa na sake zuwa allah ya sa kokena ya je kunnuwan da suka dace kuma Allah ya mayar musu da mafificin alheri su kuma wanda suka rasa rayukansu Allah ya sa aljanna ce makomarsu amin sun amin shi kuwa sani muhammad Chindo, unguwar korafin madaki a jihar Bauchin tarayyar najeriya cewa ya yi assalamu alaikum voa hausa hakika wallafa hotunan zara buhari na kammala digiri da aisha buhari ta yi abin takaici ne ganin yadda aka ɗauki dogon lokaci jami'o'in ƙasar ke rufe sanadiyar yajin aikin malaman jami'o'i ya allah ka ba mu shugabanni na gari masu ƙaunar ba wanda muke ƙauna ba amin summa amin daga ƙarshe kuma sai saƙon rilwani ibrahim london daga jihar adamawa shi kuma cewa ya yi harin da wasu 'yan bindiga suka kai wa ɗaliban jami'ar yamai ta jamhuriyar niger inda suka raunata wasu daga cikin ɗaliban wannan abin allah wadai ne muna fata mahukantan ƙasar za su ɗauki mataki da ya dace domin hana hakan faruwa nan gaba to madalla mun kuma gode da saƙonnin naku ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. Yakin Rasha a Ukraine ya ɗauki sabon salo a jiya Laraba a taron Majalisar Ɗinkin Duniya bayan wani babban mataki da shugaba Vladimir Putin ya ɗauka. Putin ya faɗa a wani jawabi da aka yada ta talabijin ga al'ummar ƙasar a safiyar jiya Laraba cewa idan ana barazana ga wasu yankuna na ƙasarmu ba shakka za mu yi amfani da dukkan hanyoyi don kare rasha da mutanenmu wannan ba cika baki ba ne a new york na amurka shugaba joe biden ya ce irin wannan barazana na makaman kare dangi na nuna rashin kulawa ga nauyin da ya rataya a kan moscow karkashin dokokin hana yaduwar makaman kare dangi babban jami'in harkokin wajen kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya ce ministocin harkokin kasashen wajen kungiyar eu sun amince da ci gaba da kuma ƙara yawan tallafin soji da suke baiwa kasar Ukraine da kuma yin nazarin sabbin matakan takunkumai da za a kakaba wa ɗaiɗaikun 'yan Rasha da wasu sassa na tattalin arzikin Rasha. 'Yan kasar Rasha da dama ne suka yi gaggawa na siyan tikitin fita da kasar banda na dawowa bayan da shugaba Vladimir Putin ya bada umarnin fada da ɗaukar sojoji musamman tsaffin sojoji waɗanda suke da horo saboda yaƙi a Ukraine. Ministan tsaron ƙasar Rasha sarje shego ya faɗa a wata hira da aka yi da shi ta gidan talabijin cewa za a fara ɗaukar sojoji dubu ɗari uku waɗanda suke da horon yaƙi da tsaffin sojoji da suka yi aiki. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da ma injiniyan mu Patrick. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.